34 hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam 12 ga watan ko 13 ga watan al-Muharram wanda shine ya dace da da sha biyar ne ko sha shida ga watan ah, ga watan ga watan ga watan sha daya shekara ta dubu biyu da goma sha uku a lissafin turawa Um, ina jin za mu tashi ne faslun fi basi abdullahi ibn unais li khalid bin sufyan al-huzali nan ne ko ba nan bai man kana ma'ana ban ji ba zatar riƙa shafi na nawa man 179 ɗari da saba'in da tara ok mun zo za riƙa ma? taib malai ke cewa faslun fi gazuwati riƙa sun magaza rasulullah sallallahu alaihi wasallama bi nafsi gazuwata za ta riƙa wahiyar gazuwata na وخرج في جماد الأولى من السنة الرابعة وقيل في المحرم يريد محارب وبني ثعلبة ابن سعد ابن غطفان واستعمل على المدينة أبا ذر الغفاري وقيل عثمان بن عفان وخرج في أربعة وفي أربعة مئة من أصحابه وقيل سبعمائة فلقي جمعا من غطفان فتواقفوا ولم يكن بينهم قتال إلا أنه صلى بهم يومئذ صلاة الخوف هكذا قال ابن إسحاق وجماعة من أهل السير والمغازي في تاريخ هذه الغزاة وصلاة الخوف بها وتلقاه الناس عنهم وهو مشكل جدا فإنه قد صح أن المشركين حبسوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق عن صلاة الأصر حتى غابت الشمس وفي السنن ومسند أحمد والشافعي رحمهم الله أنهم حبسوه عن صلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء فصلاهن جميعا وذلك قبل نزول صلاة الخوف والخندق بعد ذات الرقاء سنة خمس yau za mu tashi a yakin da ake ce da shi za ta riqa malam yake cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da kansa ya je wannan yaki bai aika wani ba akwai yakukukan da annabi yake tura wasu su je saboda uzuri da yake da shi amma wannan bi nafsihi da kansa ya je ita ce yakin da ake ce da ita ghazwatu najd me yasa aka ce za ta riƙa saboda akwai tsananin zafin rana mutane ta kai ga a wannan yakin sai dai mutum ya ɗauki ko fata ko wani abu yana ɗorawa don ya sujada saboda bala'in zafin rana da ƙuncin zafin rana ga talauci ga rashi amma dai duk da haka dai aka je an yi wannan yaƙi a jimadal ula shekara ta hudu bayan hijira annabi sallallahu alaihi wasallama wannan ra'ayi na farko kenan a wani ra'ayin aka ce a watan al-muharram ne irin wannan watan kenan annabi ya nufaci su muharib da bani sa'alaba Ibn sa'ad Ibn ghatfan to da zai tafi tun da an ce ya tafi to wa waye bawa madina ya rike masa sai sanya abu zar ghifari ya ce ka zama wakili na a madina shi ne ya zama ya rike madina yake yin sallah yake jagoranci kuma yake fatwa shi abu dubu ghifari jandubu bin junada kenan wasu malaman suka ce a'a usman ibn affan aka dorawa duka dai kowannen su ya cancanta ko abu zar al ko usman ibn affan abu zar al ne ya cancanta da tsantseninsa da gudun duniya da wara nasa taka tsantsan da kamewa don shi a cikin sahabbai yana cikin sahabban da suke da ra'ayin bai halatta mutum ma ya kwana da ko kwabo ba aljihunsa a wurin abu zar ya fari in dai kana da imani to kaka yadda da ka kwana da naira aljihunka ya ce me za ka yi da ita idan har ka gama biyan bukatunka ne ka ba wa uwanka ma ko idan kuma baka gama biyan bukatunka ba to me kake jira da su ka yi amfani da su shi baya kwana da ko naira ɗaya a duniya yadda yake hasan imani mataki-mataki ne yawa shi a wurinsa Allah ya faɗa a cikin alkur'ani ya yaknizuna a zahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillahi fabashshirhum bi'adabin alim yawma yuhma 'alayha fi nari jahannama fatukwa biha jibahuhum wa junubuhum wa dhuhuruhum hadha ma kanastum li anfusikum fadhuqu ma kuntum taknizun Allah ya ce zai yi azaba ga waɗanda suke taskace zinari da azurfa kuɗi kenan masu ɓoye kuɗi masu ajiye kuɗi ya ce wala yin fiƙuna fi layi, wanda ba sa ciyarwa to shi a fahimtarsa duk wanda yake da kuɗi ya biya buƙatarsa ta kansa kuma har ya bari ya kwana da naira ɗaya aljihunsa to yana cikin waɗanda allazina yaknizuna zaba wal fidda masu ɓoye kuɗi wala yin fiƙuna fi layi ba su ciyar saboda Allah ba inda ka ce saboda Allah ai akwai mabukata yaya da mabukata ka zo ka kwana da kudi aljihunka wannan ra'ayin shi ne Abu Zar a cikin sahabbai duk da yawa yawan su ba su yi masa ba su goyi bayan shi ba da ƙarshe ma an ce a rayuwarsa bai ma iya rayuwa a cikin madina ba dole fita ya yi daji da 'yan dabbobinsa yana kiwo yana sallah yana bauta a can har mutuwa ta zo masa sai da ya mutu aka samu labari aka ce gashi ya rasu to haka yake abu zar akwai taka tsantsan radiyallahu anhu in umm usman bin affan kuma shi kuma halifan annabi na aiko halifan manzo Allah ne na uku daman ya cancanta ne wanda Allah ya fita wannan yaƙi da mutane 400 cikin sahabbai za ta riƙa wasu suka ce da mutane 700 suka haɗu da mutanen ghatfan to amma da aka je ba a ba gwabza yaƙin ba shine kafu aka tsaya aka yi cirkwai cirkwai nan suka tsaya waɗannan masu ka tsaya walam yakun na qital ba a yaƙi ba sai ne wanzan Allah wannan lokacin yi wa mutane salatul khawf tunda ana cikin tsoro an yi salatul khawf kamar yadda riwaya ta zo cikin bukhari kitabul magazi babu ghazwati zatir riqa hadisin salih ibn khawwan ya musu sallar tsoro يا ya sallar wasu su rinka yin sallar wasu kuma suna gadi me yasa aka yi saboda ana cikin tsoro kada su tinkari sallar gabaki ɗayan su kafirai su zo su rufa su duk su kace su wannan haka ibn ishaq ya faɗa da wasu malamai cikin jama'atu ahli siyari wal maghazi fi tarihi hadhihi al-ghaza a tarihin wannan yaƙi annabi ya musu sallar tsoro sun yi bayani sun ce hadda wannan salatul khawf din kuma haka mutane suka karɓi wannan riwaya cewa lallai annabi ya je ba a yaƙi ba amma dai an yi sallar tsoro to sai mai littafin ya ce amma fa wannan huwa mushkilun jiddan wannan tafiya akan cewa annabi ya salla tsoro a wannan yaƙi na gazuwar zatar riƙa to yana da matsala ma'ana akwai ɗan rikitarwa saboda me ya inganta cewa mushirkai sun tsare annabi a ranar wato sallallahu alaihi wasallam a ranar ghazwatul khandaq dangane sallar la'asar bai samu daman yin sallar la'asar ba hatta ghabati shamsu har sai da rana ta fadi hadisin imam bukhari kitabul magazi shi ma babu ghazwati khandaq da kuma imam muslim ya ruwaito a al masajid to can an ce annabi ya yi sallar tsoro nan kuma an ce mushrikai sun tsare annabi bai samu yi sallar la'asar ba har sai da rana ta faɗi kun ga kawai kama akwai nau'i na ɗan cin karo tunda kuma yaƙi ɗaya ne ya zo a cikin asunan su abu dawuda su tirmizi na sa'i da ibn maja da kuma riwayar imamu ahmad da imamu shafi'i allah ya musu rahama cewa an tsare manzon allah bai samu yin azahar ba da la'asar da magariba da isha'i a wannan ranar dole hada su yayi gabaki ɗaya hada sallolin a riwayar imamun nasa'i kenan da sauran malamai da muka ambata kuma wannan kafin ma Allah ya saukar da sallar tsoro ne wa zalika qabla nuzuli salatul khawf wannan gazwatul khandaq kuma an yi shi ne bayan gazwatu zatul riqa shekara ta shekara ta biyar yace wa zahir annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam awwalu salatin sallaha lil khawfi bi usfan yanzu zai warware matsalar kenan ya fitar da zance mafi inganci kama kala abu ayyash az-zuraqi kunna ma annabi sallallahu alaihi wasallam bi usfan fa salla bina adh-dhuhr wa 'ala al-mushrikeena yawma idhin khalid ibn al-walid فقالوا لقد asabna minhum غفلة ثم قال إن لهم صلاة بعد هذه هي أحب إليهم من أموالهم وأبنائهم فنزلت صلاة الخوف بين الظهر والعصر فصلى بنا الأسرى وفرقنا فرقتين وذكر الحديث رواه أحمد وأهل السنن وقال أبو هريرة كان رسول الله صلى الله عليه وسلم نازلا بين زجنان وعثمان محاصرا للمشركين فقال المشركون inna li haula'i salatan hiya ahabbu ilaihim min abna'ihim wa amwalihim ajma'u abjimi'u amrakum thumma milu alaihim mailatan wahida فجاء جبريل فأمره أن يقسم أصحابه نصفين وذكر الحديث قال الترمذي حديث حسن صحيح ولا خلاف بينهم أن غزوة عثمان كانت بعد الخندق وقد صح عنه أنه صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف بذات الرقاع فعلم أنها بعد الخندق وبعد عثمان ويومئذ ويؤيد هذا أن أبا هريرة وأبا موسى الأشعري شهدا ذات الرقاع كما في الصحيحين عن أبي موسى أنه شهد غزوة ذات الرقاع وأنهم كانوا يلفون على أرجلهم الخرق لما نقبت وهذا يدل على أن غزوة ذات الرقاع بعد خيبر وأن من جعلها قبل الخندق فقد وهم وهما ظاهرا ولما لم يفتن بعضهم لهذا ادعى أن غزوة ذات الرقاع كانت مرتين ومرة قبل الخندق ومرة بعدها على عادتهم في تعديد الوقائع إذا اختلفت ألفاظها أو تاريخها ولو صح لهذا القائل ما ذكره ولا يصح لم يكن أن يكون لم يمكن أن يكون قد صلى بهم صلاة الخوف في المرة الأولى لما تقدم من قصة كل ما تقدم من قصة أسوان وكونها بعد الخندق ولهم أن يجيبوا عن هذا بأن تأخير يوم الخندق جائز غير منسوخ وأن في حال المسايقة أي مسايفة يجوز تأخير الصلاة إلى أن يتمكن من فعلها وأن يتمكن من فعلها وهذا أحد القولين في مذهب أحمد رحمه الله وغيره لكن لا حيلة لهم في قصة أصفان أن أول صلاة صلاها للخوف بها وأنها بعد الخندق فالصواب تحويل غزوة ذات الرقاع من هذا الموضع إلى ما بعد الخندق بعد خيبر وإنما ذكرناها هنا آه، تقليدا لأهل المغازي والسير ثم تبين لنا وهمها وبالله التوفيق malam yake cewa am zahirin zance shine sallar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama am ya fara yi ta tsoro a Usman ne ya yi ta Usman din nan wani wuri ne wanda yake a nan tsakanin Juffa da Makka kusa da Makka ne Usman kamar yadda mai mujamul bulda ne kawo to annabi anan ya fara yin duk sallar tsoro gaba daya kamar yadda abu ayyashi az-zuraqi ya faɗa yace mun kasance tare da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama a wannan wuri na Usman ya mana sallah azhar lokacin mushrikai kuma an sa musu Khalid bin al-Walid suka ce laqad asabna minhum ghafla suka ce tab ayyau kam zamu mori rafkanar musulmi mu bubbuge su gaba ɗaya suna sallah suka ce ai musulmi suna da wata sallah bayan wannan sallah din ta azhar tunda anan ya ce fa sallah bin zuhur suna da wata sallah sun fi santa fiye da dukiyarsu da 'ya'yansu ma'ana lokacin da aka yi sallar suka ce to bari mu nemi dama idan sun zo yin la'asar mu yi musu rub dubu ɗaya gaba ɗaya mu kashe su su da kan suke faɗa kula da lafazin suka ce ai musulmi suna da wata sallah wannan sallah sun fi son ta sama da 'ya'yansu sun fi son ta sama da dukiyarsu gaba ɗaya wannan kafirai ne suke faɗa kun san wace sallah ce sallar la'asar kafiran wancan lokacin suke cewa musulmi sallar la'asar tana da muhimmanci a wajensu amma kai kuma wata kila ma ita ce sallar da tafi kubuce ma hadi khasara wallahi idan kafiri zai ba da shaida cewa duk musulmi na kwarai la'asar fa tana da muhimmanci a wajen shi to yaya kuma kai musulmin za a same ka da illata la'asar don saboda sun sama musulmi sun mai da hankali A kan sallar la'asar ɗin ba sa sakaci da ita shi yasa suka ce bari su bari in sun fara yin sallar la'asar sai su bi su sime su bubbuge su gaba ɗaya su kashe su sa Allah ya ce hafizu ala salawati wa salati wusta wa qumu lillahi qanitina ku kiyaye salloli duka da sallar tsakiya ita ce sallar la'asar a wancan hadisin manzon Allah ya faɗa mala Allahu kuburahum wa buyutahum ko Allah ya cika kaburrukansu da cikin su da wutar jahannama suna an salatil wusta sun hana mu mai sallar tsakiya salatul asr ita ce sallar asr annabi sai da ya faɗa akan wannan saboda kafirai sun ana su sakat ba su ba su dama su yi sallah ba a waccan riwayar da aka faɗa saboda muhimmancinta so yana da kyau muhimmatu akan sallar la'asar kada mu yi sakaci in ma ana yin sakaci a wata sallah to kada a yi la'asar ya tabbata a cikin riwaya hadisi sahihi cewa akwai waɗanda za su shiga aljanna za a zo ganin Allah amma a hana su ga Allah kuma aljanna babu abu mai daɗi sama da ganin Allah suwaye waɗanda ba sa yin sallar la'asar akan kari duk wanda baya yin la'asar ko akan jam'i ko akan kari to wannan ba zai ga Allah ba azabar da za a yi mai kenan so yana da kyau mu mai da hankali a kanta Allah ya gyara wani halayen mu akwai masallatan da ko kiran sallah ma ba a yi da lasar ba damu ba in an zo an yi to ko kuma kaga mutum biyu uku ne kawai kowa ya tafi harkokinsa in a kasuwa ne ma ita ce lokacin da ake hada-hadar kasuwanci baki sun shigo suna ta sayin kaya ana sauri kada dare yayi customer sun fi zuwa shikenan annasi hatamuna bi tijaratihim أكثر من اهتمامهم بهذه الصلاة التي لها مكانة عند الله تبارك وتعالى وعند جميع المسلمين mutane su mai da hankali akan abin da ya shafi harkar neman duniyarsu su watsar da sallah musamman wannan sallah ta la'asar ta'ib to shine Allah ya saukar da salatul khawfi din tsakanin azhar da la'asar nan ana so a yi mana yanzu ya shiga wata matsala ne yana mana bayani ita kanta salatul khawfin yaushe aka saukar da ita yanzu mun ji cewa sallar farko ta sallar tsoro da annabi a usman ne wani wuri ne tsakanin makka da juhfa sannan me sababi kafirai ne suka ce bari mu bari in musulmi sun zo yin la'asar sai mu musulub dubu gaba ɗaya mu kashe su to a tsakanin lokacin Allah ya saukar da hukuncin sallar tsoron da ba ita to sai aka ce to tunda sun ce haka idan kun zo yin la'asar din kar ku yi gaba daya a samu wasu su sahu wasu kuma suna rike da makamai suna gadi yan uwansu shine salatul khawf din yace fa salla bin al asra muka rabu kashi gida biyu ya ambaci hadisin hadisi ne imam abu da ya ruwaito shi kitabu sala salatul khawf da nasa'i shi ma kitabu sala salatul khawf da imam ahmad kuma albani ya ce sahihi ne kamar yadda ya zo a cikin sunan abi dawud rawahu ahmad wa sunan abu huraira yake cewa annab sallallahu alaihi sallama wata rana ya sauka a tsakanin wani wuri da ake ce da shi dajnan da kuma usman dajnan da kuma usman Um, dajinan wani dutse ne da yake kusa da makka sunansa dajinan to annabi ya taba sauka a wurin ya tsare mushrikai kirf ya rufe su sai mushirkai suka ce waɗannan mutanen suna da wata sallah sun fi son ta sama da 'ya'yansu da dukiyarsu su suke ba wa kansu da kansu shawara cewa ku haɗu ku haɗa kanku mu bari sai sun zo yin la'asar ɗin nan mu musu rubdugu kurin mu kammala da su shine sun mamilu mai mailatan wahida sai ga take ga jibril ya zo ya umarci manzo Allah ya ce raba sahabbanka kashi biyu ga waɗancan makiran suna maka makirci ba su kashi biyu ya ambato hadisin tirmizi ya rawaito shi ya ce hadisi ne hasanun sahiha kuma ya inganta albani ya inganta shi a sunan sunan tirmidhi mala ya ce babu saɓani tsakanin malamai cewa yakin nan na usman an yi shi ne a bayan khandak mai littafin faso yake nuna maka lalle akwai nau'i na wahami a nan wannan dai maganar kafin mu je ƙarshe da aka ce an yi sallar tsoro a yakin handak, to kuma yanzu gashi an kawo mana a ilmance da riwaya cewa shi kansa sallar tsoron ko in ta sallar tsoron a ina aka same ta usfan to kuma usfan sai da aka yi khandak sai aka yi usfan to kaga dole akwai nau'i na kuskure kenan a waccan maganar cewa an yi sallar tsoro a can watakila an samu kuskuren mai riwaya a nan abin da yake so nuna mana kenan ya ce ya inganta cewa annabi ya yi sallar tsoro a gazwata za ta riƙa to sai aka gane cewa an yi ta ne wannan gazwata za ta riƙa bayan yakin khandak da bayan usman daga baya aka fahimci haka to kaga in dai an yi ta ne bayan bayan usfan da kuma bayan zatar riƙa to kaga ba matsala tunda a usfan ne aka fara yi ya ce abinda zai ƙarfafa haka abu huraira da abu musal ash'ari sun je wannan yaƙi na zatar riƙa. kamar yadda ya zo cin bukhari da muslim daga abi musa ya halarci zatin riƙa ɗin ya ce har a lokacin saboda tsananin zafin rana sai dai su samu tsummo kara suna sawa a ƙarƙashin ƙafarsu suna takawa saboda bala'in zafin rana babu ma takalmin kirki ma da za su sa takalmi ma sai dai mutum ya samu tsumma ko ya samu ganye ko ya samu wani abu ya rinka sawa saboda ƙafar ba ta iya taka ƙasar ba shi yasa ma aka ce da ita ghazwatu zatu riqa saboda an sha zafin rana in za a yi sujada sai dai a sa wani abu a yi sujada akai in za a taka sai dai fa mutum fa in ya taka kafarsa sai ya dage ya da wannan tsamma ko wani takarda ko ko afwan ko ganye sai ya dora inda zai taka saboda baka isa ka taka ƙasa ba ka duba mala a wannan yanayin suka yi yaƙi mana ba ku gane ba ko ba ku fahimta ba mutumin da kafar da zai taka inda zai taka kafarsa sai ya nemi wani abu ya sa kuma a cikin wannan yanayi zai je yaƙi da wani ai wannan imaninsa ai ya kai yanzu kamar yaƙin badar ne ku duba yadda yaƙin badar ya shahara a cikin azumi fa aka yi shi azumi ka duba wasu ayyukan nan da muke yi dai da azumi ma haƙura ake da su ko wannan karatun ana yin sa da azumi duk garin nan bana jin in dai ba karatun tafsiri ba shi ma ta'abbudan na dan leman lada ne ana ganin kamar tafsirin yana da alaka ne da ramadan din in ba a yi ma tafsirin ba gani ake kamar ramadan din ba ta karbo ba la amma wallahi duk karatuka ma dakatar da su ake al'ada ta gudana wai saboda wai ana azumi wai ba za yi karatu ba ko yin karatu ya gindaya da ranar arfa ko ranar ashura ko ranar mai sai a ce an bada hutu saboda in ma baka bada hutu ba sai dai ka zo ka zauna kai ta ihu kai malamin kai da littafin ka ba wanda zai zo to ku duba waɗannan sahabban malam a cikin azumi suka yi yakin badar a cikin azumi yanzu waɗannan mutanen akwai wani mai imani da ya kai imaninsu kuma ya kamata wani mai suka ko mai zagi ko mai faɗin magana ya faɗo na ba kan waɗannan mutanen kaga manta ma ake gaba ɗaya in akwai wasu masu karama masu matsayi masu daraja da ɗaukaka to su biyo bayan sabon annabi kuma wannan yakin da suka yi da mai duk wani abin da ake ba labari dan ni da kai ne mu dan samu addini ya zo mana da ba don sun tsaya sun ba da jininsu ba da lokacinsu da rayuwarsu ba wallahi da da la'allan guza muke ware da gaske yadda za ka yadda da wannan shine yanzu duk mutumin da yake kano ko arnan kano ne idan ka haɗa shi da arnan kudu to za ga kamar musulmi ne akan arnan can ka san me saboda alakar zama a garin musulmi dole wata baɗalar sai yi ta anan ba dole wata barnar bai isa yi ta anan ba don me don saboda akwai tasirin musulunci a Kano wani tsiraicin da ake yi a can kudu mu a nan ba za a mana shi ba ka duba wanda ba musulmi ba yana tasirantuwa da musulmi to yaya kake ganin in tsautsayi ya sa aka wayi gari musuluncin mu bai ma zo mana nan ba ba akwai waɗanda suke ta mutuwa ba gaba ɗaya ma akan ba addinin ma kurin maguzawa ne suke ta mutuwa yanda za ka yadda cewa muna cikin ni'ima ai yanzu duk muna da ƙauyuka a nan Kano je ka Sumaila je ka Tudun Wada je ka ina ne je ka ina ne akwai mutanen da Hausawa ne irin mu kuma ba a fi su asali a Kano din ba da su aka yi Kano din iyayensu yan Kano ne su ma asali ne ba a fi su iya Hausa ba ba wani tarihi da zai ce tsallakowa suka suka zo daga wani guri sun ma fi ka iya Hausa amma kuma wallahi malam maguza ne ba su san sallah ba me yasa mu din muka samu musuluncin su ba samu ba yaran mu ɗaya kalan mu ɗaya sifar mu ɗaya mu muke cikin ni'imar musulunci su kuma ba samu ba saboda bai je musu ba to su waye suka yi dukkan musulunci suka kawo mu ma har muka dosana sahabbai amma yau an wayi gari al'umma wai wai zagin waɗannan sahabbai wai addinin zagin wannan sahabbai wai shine wai wai mutane wai suke gani wai abin burgewa in banda Allah ya kawo mu zamanin rayuwar Allah ya isa ba zamani mara daɗi zaɓaɓɓun mutane su ne halakakku a wurin wasu su za a la'anta su za a zaga kuma masu wannan abin su ake su za a bawa taimako su za a taimaka musu a kafa doka gwamnati ta yi doka a ce ban da su masu wannan abin fa kai in ka ga mutum kai in ka ga mutum yana da irin wannan tunanin yana da wannan aƙidar to wallahi malam ka tausaya mashi kuma kai da aka baka dama aka ce kai banda kai to wannan ya nuna su kansu waɗannan suna ganin kai ba matsala bane a gurin su ba haɗari bane a gurin su kuma sun san addinin ka na ƙarya ne ba gaskiya bane wai shine wai wannan wai har mutane wai suke wani ruduwa da shi suna wani alfahari wani ana ganin wani burgewa ne wani bakin su ɗaya ne gindin su ɗaya inda akwai adalci akwai gaskiya da bai kamata a ce an kafa wata doka an kyale wani washi ba za a mataki a kansa ba mutane nawa aka harbe a garin da aka kashe su akan goyon babar haka kurin ka zo wuce a buɗe mawuta suna nan da yawa suna kabari wallahi sai gashi a banza kurin wasu za su su ta tafiya su kurin kuma ba wanda zai musu magana wani ya zo wuce ya ga an yi goyon ya tsaya yake ga wani wani jami'in tsaro ce yalla bai da Allah ga waɗancan fa sun kare doka ce kai ku je ku kama su man kai ka je ka kama su shi bai zai kama su ashe doka ta ƙarya ce kin hada huwa zul hada ainu zul wannan shine zalunci kuma shi yasa ƙasar take tarawa ta ki ta zauna daidai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ce abin da ya halakar da waɗanda suka gabace ku idan masu rauni sun yi laifi sai a ɗau hukunci a azabtar da su a ɗau doka a kansu amma in waɗanda suke da ƙarfi suke da uwa a murhu suka yi sai a kyale su annabi ya ce wannan shine ya halakar da al'ummomin da suka gabace ku da kuma ba za ku taɓa samun zaman lafiya da kwanci hankali ba matuƙar ba ku iya in wato justice ba ku iya ajiye adalci sai ƙarya ƙarya ta ƙarya Allah ya ƙara wa sabon annabi daraja Allah ya ƙara musu matsayi kuma Allah ya kashe mu akan ƙaunarsu da sonsu duk su suka yi wannan gwagwarmaya suka yi ta ɗauki ba daɗi ba don komai ba don addinin musulunci ya ɗaukaka ta'ib ya ce wannan yana nuna cewa gazuwacce za ta da ɗinan ba da bar. Lallai yakin zatar riqa na an yi shi ne bayan yakin khaybar akwai waɗanda suka sanya yakin zatar riqa wai an yi shi ne kafin khandak shi yasa malami ce faqad wahima wahman zahiran wa anna man ja'alaha qabla al-khandaqi wannan duk abu ne da ya shafi tarihi lokaci kawai wanda ya ce an yi wannan yakin zatar riqa'i kafin yakin khandak to yayi wahami wasu daga cikin malami ba su faɗaka da wannan ba har sai suke cewa kai wannan yaƙi na zatar da ɗin sau biyu aka yi shi wani lokacin an yi shi kafin handak wani lokacin kuma bayan yaƙin handak kamar yadda suke da al'ada idan abubuwa sun faru sai a ce a shekara ta kaza an yi kaza a shekara bayan kuma an yi kaza idan an samu bambancin lafazi da tarihi to wannan magana bata inganta ba shi ce wala yasihhu ba a yi za ta riqa'i sau biyu ba bai inganta ba kuma ba zai yi a ce annabi ya musu salatul khawfi ba a karo na farko saboda mun ce an yi salatul khawfi ne an fara salatul khawfi ne a Usman kuma usman an yi wannan gazuwa ne ko kadiyar usman an yi ta ne bayan khandak kamar yadda muka zartar muka faɗa sai ce walau ma ne yujibu an hada bi anna ta'khira yawm al-khandaq ja'izun ghayr mansuf sa iya cewa an jinkirta ko jinkirta ranar khandak ya halatta ba abu ne saukakke ba kuma an samu wato ɗauki ba daɗi da aka samu tsakanin musulmi da kafirai ya sa ara aka jinkirta sallah ba a yi ta a kan lokacinta ba kamar yadda wannan ya zo ɗaya daga cikin riwayoyin imamu ahmad da waninsa abinda mai littafin yake cewa babu wata hila da za a iya faɗa cewa wannan yakin tsoron ko sallar tsoro an yi ta a wannan lokacin matukar tun da an yadda an tabbatar cewa sallar tsoro an fare shi ne a ina a usman kenan dai wannan ba haka bane dole akwai wahami a ciki yace lakin la hilata lahum fi qissati usman anna awwala salatin sallaha lil khawf biha wa annaha ba'd al khandaq yace fa sawabu tawilu ghazwatu zat riqa'i min hadha al-mawdi ila ma ba'da zance na daidai kawai sai dai a ce yakin zat riqa'i din nan an yi shi ne bayan yakin khandaq bayan Ya yace to ni ma mai littafin nan gurin na kawo muku wannan yakin ne nan. dan ina ta kalidanci ga malaman sira su ɗin ma a ka'ida sai sun fara kawo wannan yaki amma daga baya bayyana cewa wahami ne daga ƙarshe ya kamata ya zo ba a nan ba don kai ce to idan shi mai littafin ya rinjayar da wannan yaƙi da ƙarshen da ƙarshe zo bayan usman ya zo to ya aka kuma ya zo ya kawo shi a nan a farko ya ce haka ya gama littafan sira suna yi shi ma sai kawo amma daga baya ya fahimci cewa wahami ne wabillahi tawfiq ya ce abinda zai daɗa nuna mana cewa yakin nan na zatin riqa'i bayan khandak ne akwai riwaya ta muslim daga jabir dan abdullahi yace mun fuskato da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai da muka zo wannan zatin riqa yace idan muka zo ko dake ban karanta muku wannan ko wa mimma yadullu ala anna ghazwat zatir riqa'i ba'da al-khandaqi ma rawahu muslim fi sahihi an jabirin. قال أقبلنا ma ma الله Sallallahu الله عليه وسلم kunna إذا كنا بذات الرقاء kunna كنا أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاء رجل من المشركين وسيف رسول الله صلى الله عليه وسلم معلق بالشجرة فأخذ السيف فاخترطه فذكر القصة وقال فنودي بالصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين فكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان وصلاة الخوف إنما شرعت بعد الخندق bal hada ya dullu انها بعد ba'da usman اعلم alam malai yace abinda zai nuna mana cewa wannan yaki na zatar riqa'i bayan yakin khandaq aka yi shi riwayar imam muslim daga jabir dan abdullahi yace mun fuskanto tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam muna tafiya har sai da muka zo zatar riqa yace mu mun kasance a ɗabi'ar mu in muna tafiya da annabi sallallahu alaihi wasallam idan muka sauka a wani wuri muka zo muka samu inuwa to muna bar masa inuwa ka duba girmamawa idan ataina ala shajaratin zalila tarakna halin sulla in mun zo bishiya mai inuwa sai mu mu tafi rana sai mu ce annabi shi ya tsaya a inuwar ka duba hubbu sahaba li rasulillah yanda sahabbai suke son annabi ba rige-rige ake yi ba waye zai samu shiga a zo za a tafi wa'azi da malamin da zai je wa'azin da ɗaliban da za su je sauraron wa'azin ana kokawar shiga mota ɗalibai sun riga malamin shiga zo to jama'a karam kallahu fa bai samu wuri ba to yanzu ya za wani ana matsa a da Allah shi bai zai matsa ba kuma ga bai wa'azin a ƙasa ba wani aiki sai ba shi ba fulatani ana kwaba idan sun zo sun tarar da annabi sun tarar da bishiya mai inuwa sai su bar wa annabi ya ce sun yi haka wata ran sai ga wani mutum cikin mushirkai ya zo ya ce manzo Allah ya rataye takwabinsa a gindin bishiyar shi wannan mushriki yana zuwa ba sai fusge takwabin manzon Allah ba iktaratahu ya fizge sai ya zare shi daga cikin kubensa wa kisa kissa ya kawo kissar nan bai su kissar ba abin da ya faru shine da ya zo ya zare takwabin annabi ya zare shi daga cikin gidansa sai ya ɗaga manzon Allah wannan takwabin zai sara masa shi aka sai ya ce wa annabi man yamna'uka minni shi mushirkin ya ce wanda Allah waye isa ya hana in kashe ka yau waye isa ya hana in sara ka kafin ya gama annabi ya ce Allah ya ce Allah a wata riwayar sau uku ina faɗa Allah Allah Allah with full confidence guarantee tabbas ya san me Allah shi zai tsare shi yana gama faɗan wannan malam sai jikin wannan mushriki sai ya fara rawa ya fara karkarwa sai ya saki takwabin shi kuma annabi ya gub ya cafke takwabin sai ya ɗaga zai zabga masa shi ya ce kai kuma waye ya isa ya hana sare ka yau sai mushriki ya ce ah, ta mu an gaya mana cewa kai baka sakayya da mumuna abu ka duba mai wayo fa ka duba yadda ya shigo wa annabi kuma haka yana so ya latsa manzan Allah ne akan aqidarsa yanzu watakila ba mamaki kai in kai ne ya zo da bindiga ya daɗa ka a gida ya kukin zai kwashe ka in ya ce waye sai hana an kashe kai ka ce a ba kowa haka za ka faɗa amma wallahi kana zurfin aƙida da musulunci sai ka ce Allah ya harba sai ya harba ta ita shi ko kuma Allah ya karya mai zuciyarsa ko ya harbe kan kuma baka mutu ba ko kuma dai Allah ya hukuncinsa ba wani sun zo gidansa ba suna ta nema za su kashe su abin nan su duba nan su duba nan su duba nan wani kukin dan bindiga wai in ba su din bai nuna musu inda kuɗi yake ba za su kashe shi yace dan Allah dan girman Allah ka harbe ni ya gyara zama ya gyara riga sai ce bismillah yace da ka zo ma baka tarar da ni a kwance anan nake ba da mun ni da lafiya mutuwar ita nake jira ka harbe ni dan Allah ran sai ba ce ce in kana yi wa Allah ka harbe ni dan girman Allah ka harbe ni in za ka samu kuɗin ka harbe ni ya gama dahuwa wallahi malam mutumin nan barawan nan sai hannunsa ya tarawa ce yana kwanci yana kallon suna kai abin da suka suka tattara suke tafiya su kudu ce ba zai nuna ba bai da kuma kudin bai da shi in kashe shi za su ta kashe shi da abin da suka in za su dauke shi ma su tafi da shi su tafi Iban eh, za da su kurin ya kwanciyarsa sa suka gama harkar suka tafiya su ya za ka iya ya ce a lokacin da suka tsaya nan gurin aka yi kiran sallah sai annabi ya yi sallah raka biyu da mutane sannan suka dan jinkirta sannan kuma jama'a ta gaba annabi ya daɗa musu sallah suka yi sallama su wasu suka zo kuma du wanda suka yi sallama da farko suka kama gadi sannan wanda suka yi gadin farko suka dawo suka yi sallah da annabi shi manzon Allah ya samu raka'a hudu su kuma kowa yana da raka'a bibbiyu wannan nau'i ne wato daga cikin nau'i na sallar tsoro mana ya ce sallar tsoron nan fa an shar'anta ta ne fa bayan yakin khandak yakin gwalalo ya ce wannan ma kissa ma tana nuna dai lalle dai bayan usman ne wallahu alam wa fi marji'ihim min ghazwati zatir riqa sabu mar'atan min al-mushrikina فنذر زوجها ألا يرجع حتى يخريق دما في أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فجاء ليلا وقد أرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين ربيعا للمسلمين من العدو وهما عباد بن بشر وعمار بن ياسر فضرب عبادا وهو قائم يصلي بسهم فنزعه ولم يبطل صلاته حتى رشقه بثلاثة أسهم فلم ينصرب منها حتى سلم فأيقظ صاحبه فقال سبحان الله هل أنبهتني فقال إني كنت في سورة فكرهت أن أقطعها a wata kissa mai ban mamaki to yanzu muna magana ne dai akan zata da ko to suna kan dawowa daga za ta riƙa su musulmi kenan suka riboto wata mace cikin mushirkai to mijinta sai ya yi alkawari cewa shi bai zai koma gida ba tunda dai an kama masa matarsa an riba ce mai matarsa ta cikin ribatattun yaƙi ta zama baiwa wallahi sai ya zubar da jinin sabon annabi kun gane an zo ana dawowa za a taho gida dawon ashe an samu wata mace cikin ribatattun yaƙi matar wani kafiri haushin wannan ya ɗauke shi ce wallahi ba zai tabu ba ko an watse daga yaƙin nan shi fa sai ya bi sabon manzon Allah fa ya zubar da jinin su kun ji ashe tunda akwai masu kin sabon annabi wannan mutum ya faki sabai cikin dare manzon Allah ya sa wasu mutane guda biyu ya kafa su su zamanto masu gadin musulmi saboda cikin dare ne su kare musulmi daga ainihin wato abokanan gaba abbad ibn bishir da ammar bin yasir wannan mutumi malam shi kafirin kenan yana tahowa sai ya samu ya ga ɗaya daga cikinsu abbad ɗin kenan abbad ibn bishir ya gan shi yana sallah ka duba malam ana cikin wannan yanayi amma sun tashi suna sallar dare shi abbar ya tashi yana sallar da dare sauran musulmi kuma suna can suna kukwanci suna ta bacci shi kuma yana sallah Allah Allah Allah Allah Allah Allah ka samu fi karfin zukatanmu Allah ka taimake mu malam ba ku sani ko kun kamanta abin an je yaƙi an gaci kun gane ana tahowa an tsaya a masauki an kwanta ana hutawa shi kuma wannan shi sallah ma yake kurum kiyamun laili wanda yanzu ni da kai muna cikin AC muna cikin fanka muna kan katifa mai laushi na'am ga ka gaban ɗakin ka ga ruwa ga komai ga agogon da zai nuna ma lokaci ga wayar da za ta tashe ka dukkan asbabun raha da samun damar yin sallan Allah ya hore mana a yanzu mallah mutum sai kwanta tun farkon dare har ƙarshe asuba ma da kyar zai buga bodi ya samu to ga wannan daga yaƙi suka je saboda sallar daren tana da amfani a wurinsu su su sun yadda da ita sun san muhimmancinta a ce an je yaƙi an dawo suna da uzuri har annabin bagacin ana ce ana kwance amma malam ya tashi yana sallah bai sani ba a shi an kulla musu makirci ka duba annabtan annabi shi kuma ya ce a'a a tsaya a yi gadi waɗannan mutanen su yi gadi musulmi saboda duk da cewa an taho kafiri ba abin amincewa ba ne ka tafi ɗin da nu alamar cewa ka tafi zai iya biyo ka ya biyo ka ya maka illa ku rinka daukan darasi a rayuwa ya uwana mu rinka dabbaka shi a rayuwar mu rinka lura kar ka rinka sake jiki ka amintu da wani musamman addinin ku ba ɗaya da shi ba kana lura kana mai da hankali ashe ku haka din annabin abin da ya zata shine a can wancan ya yi alwashi ya ce wallahi sai ya zubar da jinin sahabban nan malam yana tahowa kawai ba sai ya hango abbad yana sallah ba ya kwance kwance sai ta abbas din nan ya danna masa kibiya yana harbansa abbas ya sa hannu yana cikin sallafa ya zare kibiyar ya jefar da ita ya ci gaba da sallarsa walam yubtil salatahu harbin da ya ji bai sa ya daina sallar ba ya gudu la yana sallar ya sa hannu ya zari ya zari abin da ya jefar ta ya ci gaba da sallah jini yana ta zuba da shi wannan kafiri ya gan shi ya ga bai kwanta ba ya ci gaba da sallah sai ya daɗa harba masa kibiyan nan ya da ƙara masa sai da ya masa guda uku lafiyayyo amma wallahi ko harbi ɗaya bai juya baya ya ga waye yake masa harbin ba ya juya daga alƙiblar da yake sallar sai dai an harba gau haka ya rike gam ya rike gam ya rike ya juya baya ga waye ko ya kwanta bai iya barin sallar ba saboda yana ganawa da wahidul qaharu ya ci gaba da sallarsa har sai da ya gama karatun surar da yake yi da kibiyoyin a jikinsa Allah ya ba shi dakiya da dauriya har sai da yi sallama yana yin sallama sai ya tashi abokinsa Ammar bin Yasif Ammar yana tashi ga wannan ba Allah da kibiyoyi a jikinsa ya ce subhanallah yaya baka tashe ni ba ana ta harbin ka baka tashe ni ba yaya baka haƙura ka ba sallar ba kabari za su kashe ka halla an bahtani ina ma da ka nabba da ni ka faɗakar da ni ko ɗan taba ni kai in tashi mana in baka kariya faƙala ya ce inni kuntu fi sura ya ce ina sallah ne ta dare ina cikin wata sura fakarihtu an aqta'aha sai na ga bai kamata in yanke wannan sura ba sai na ƙarisa ta haka imam abu dawuda ya rawaito wannan ainihin wato hadisin kitabun tahara babin da ke magana ya yi hukuncin mutumin da ya yi alwala kuma jini yana zuba a jikinsa su kuma malamin fiƙi ta inda suka dubi abun kenan shin idan mutum ya alwala sai jini ya zuba alwalarsa ta karye shi ne aka wannan kisar wannan hadisin cewa ai alwala zuban jini a jikin mutum ai bai kare alwala ga abbad ibn bishir shi yana ma cikin sallar ne aka harbe shi ya cire kibira ya jefar aka kara masa guda uku duk jikinsa jini kuma bai yanke sallar ba sai da ya kammala da a ce zuban jini a jikin mutum yana kare alwala ai da tun da sai ya ce alwala ta warware to jama'a kun ji sabon annabi Allahu akbar shi sa Allah ce radiyallahu anhum wa radu anhu to ba mamaki dama annabi ya faɗa idan zamani ya zo ƙarshe to za ku ga abubuwa na canji a rayuwa fa innahu man ya ishminkum duk wanda ya tsawon kwana a cikin cikinku fasayar ikhtilafan kasiran to wallahi zai ga sabani mai tarin yawa a duniya Za ka ga wani abin da hankalinka bai taba ɗauka ba amma ya ce fa bi sunnati wa sunnati khulafair rashidin duk yanda duniya za ta juya hawayi gari waɗannan bayan Allah na ƙware sabon annabi waɗanda su suka yi dakon addini suka tallata mana yau an wayi gari wai akwai wani wai addini shi kuma su yake kaiwa farmaki to ku yi riko da sunnata da sunnonin waɗannan wanda ake zagin al rashidin abubakar da umar da usmanu da ali annabi ce addu alaiha bin nawajiz ku riko da haƙwaranku masu ƙwari na rika sosai wa iyyakum ku yi nesa a hirdinku takatsantsan wa muhdasatil umuri da ƙirƙirarrun abubuwa sababbin abubuwa wanda babu su asali a addini a zo a kawo muku su da sunan addini a ce ku yi ku nisa da wannan fa inna kullu muhdathatin bid'a saboda duk abin da aka girkire shi bai da asali a zamanin annabi ya zama bid'a wa kullu bid'atin dalala kuma dukkan wata bid'a da ka sani bata ne wa kullu dalalatin fil nar duk wata bata kuma tana cikin wuta so babu mamaki zamani yana zuwa rayuwa tana tafiya al'amura suna canjawa kana ganin bakon abu abin da yake bala'i ne abin da yake fitina ne amma ba a dauke shi bala'i ba a dauke shi fitina ba komai bane yanzu ku duba kasar iran shekaru aru aru ana ta fada da su da amerika fada fada har iran suna ta shirya makamansu za su yi yaƙi za a yi waye za a yi waye za a yi waye duk siyasar duniya ce tsabar buga hankalin mutane ne amerika ta shirya ta kimta ta yi waye ta yi waye duk an rudar da duniya ka raba kan mutane sai daga baya iran ɗin nan ta zo samu ƙasar suriya ana ta kashe mutane ko jiya da ido na ina gani ana ba da labari a take an kashe mutum wajen ɗari uku a jiya kurum ina jin bayan sallar isha'i live gashi nan kisa kisa ga yara ana ta sa musu makamai irin na na ainihin wato guban nan ƙananan yara jarirai an rusa masallatai an kashe waye da 'yan iran 'yan hezbollahi 'yan lebanon da 'yan shi'ar iraki su ne suke rike da ragamar yakin su suke ta kashe wayan allah a wannan gari na suriya da duniya ba kasar da take taimakawa suriya irin kasar saudiya saboda ta san hadarin shiya ba a kai taimakon nan ba sai kashe mutane ake ana ta rusa gari ana ta wane ne ana ta wane ne sai gashi an waye gari yanzu amerika tana cewa za su haɗa kai da ita da kasar iran sun zama ƙawaye sun zama abokanai kusan me yasa sun lura cewa duk a cikin mutanen da suke da wasu musulmi ne ba wanda zai iya sacrifice ya yi ta kashe dan uwansa ya yi ta zuba dan uwansa guba ya yi ta yanka dan uwansa irin dan shi'a to su kuma damu Amerika ai babban manufarsu a rayuwarsu shine mai ya za su yaƙi da musulunci da musulmai to sun samu a cikin waɗanda suke da'awar musuluncin wanda su za su iya faɗa da kowa in dai ba yana kan da su ba za su kashe shi wanda arne ma ya fi nutsuwa a wajen su sama da musulmin da baya aƙi da su to bari amerika ta haɗa ƙarfi da ƙarfi su haɗu alal aƙalli sa samu ƙofar da za su shiga cikin ƙasashen musulmi sai barna da za su yi tare shine kawai wannan kuma muhallilun a experts da suka san harkar siyasar duniya su suke faɗa a kafafen watsa labarai arha a bayyane kowa yana gani saboda kowa abin ya buga masa hankali me hikimar haka shine ya za a hada a je a cutar da addini da musulunci da musulmai kuma da sun ce in sun gama da suriya to za su zaɓi wata ƙasa ce kuma ta kusa da ita shin ƙasashen musulmi su ma a ta musu rubdugu sai an kwace su in suka kwace sannan su da kwatar wata su da kwatar wata har sai sun dangana ga saudiya ina da shi a kwamfuta ta na ba wa ɗalibai ma a waya kwanan nan dana aka kama wani ɗan shi'a daga iran ya je gindin kabarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam daidai inda sai na abubakar yake a duba lokacin da ake ziyarar nan fa ya je ya kwance wandan su kuma ya tsula fitsari a wurin wallahi tallahi wala ina da shi a intanet duk yana nan an yada an watsa shi a duniya ga inda aka zo ana masa haddi ana masa yan bulali a filin masallacin annabi ake masa bulala to sai wani wani yana nan yana zaune a nan abincin da zai ci ma bai same shi ba bai da sana'a bai da wani abu yana cikin jahilci da rashin sanin addini kurin a zo a sa masa aqidar ya rinka zagin su abubakar da umar su aisha saboda kai duniyar ma baka ma karanta ta ka fahimci ina aka sa gaba ba me za ci riba a kai kuma mun washirya muke duk wanda za yi addinin mu iyayi kamar yadda kai ma kace ƙarya za ka yi to mu kuma za mu yi gaskiya sai mu ta bugawa mu ga waye zai yi nasara ba wani ja da baya wallahi mutum ne kai mutum ne ni ko ba haka bane yawwa kuma rai kwaya ɗaya ne ko ka tafi ko na tafi ko na riga ka ko ka riga ni so dole ne mu fito yan uwana ku faɗi gaskiya a ko ina ne ku bayyana falala da darajar samu annabi in baka ba a tsakar gidanka sai an zo duddura abubakar ashar kana gani ka kasa magana hasbunallahu wa ni'mal wakil فلا حول ولا بسم الله الرحمن الرحيم wannan yana yana tambaya cewa wai cewa malam ka gama doctorate digiri ɗinka ne a sudan ba sai ka rubuto wurin karatu ba ka zo ka same ni kawai ka tambaye ni na gama alhamdulillah yanzu muna neman na lahira ne a ƙwararren duniya ka ya isa haka Allah samu lashe wannan yana tambaya cewa shi ɗalibin makaranta ne a makarantar su ba a sallah azhar sai biyu sannan la'asar ake tashi karfe hudu amma ba a yin sallar la'asar din a makaranta kowa tafiya gida yake so shi sai ya dawo gida wajen karfe hudu da rabi yake la'asar gashi kuma irin tsoratarwa da aka yi dangane da waɗanda ba sa la'asar akan kari to yanzu don allah ya zai yi yana so a ba shawara Allah taimaki malami da malam gida lafiya Allah taimake mu jami'an ita kanta su sallah karfe biyun lazimta yin sallah kullum karfe biyu fa kuskure ne don lokaci yana canjawa yanzu karfe sha biyu da kwata ma azad ta yi sha biyu da kwata in kai azad ta yi kuma akwai masallatan da sha biyu da kwatan suke farkon lokaci ke ba cewa ne karfe biyu ta fita ba amma dai jinkirin ya yi yawa a ce mutum azahar bai yi ta ba sai biyu kuma wannan koyi ne da ɗabi'ar da turawa da suka zo suka mallake mu suka ɗora mana a ƙasar nan suka bautar da mu aka buɗe kamfanoni ana ta aiki ba a sallaman ma'aikata sai sai lokacin biyun nan a lokacin za a yi break a lokacin za a yi sallah su sun gama cin moriyar ku tun da safe kun ta musu aiki sai biyu an raba rana su lokacin za su sake ku je ku bauta ku daga nan aka mai da lokacin sallah a zahar kullun sai biyu kanka dauka wani nasi ne na qur'ani yace biyu za a yi dan masallacin da ka ga yana yin sallah karfe biyu kullun ko ya yadda ko bai yadda ba ko mutanen unguwar sun yadda ko ba su yadda ba wannan shine sababi to don me za a zo a takura a ce wai kullum sai biyu duk lokacin da lokacin sallah is flexible yana da laushi yana motsewa ya karu ya rabu lokacin da al'aza ta shiga karfe sha biyu sha biyu da kwata a kira sallah jama'a su yi sallah da wuri kafin karfe ɗaya an gama sallah kowa ya tafiye shi lokacin da rana ta yi zafi a ɗaga shi ya kai karfe ɗaya da rabi ɗaya saura kwata bi saura kwata ba laifi amma kullum lokacin sanyi biyu lokacin bazara biyu lokacin wane ne biyu anytime biyu babu wani lokacin da lokacin sallah yake canjawa ya za a yi asubayi ta rinka canjawa azhar ba ta canjawa yanzu nawa ake asuba wajen biyar da wajen kwata ko ashirin take shiga ake yin akwai lokacin da za ta zo kuma sai shida ma saura za a idan kai ni ina tuna akwai lokacin da wallahi mu dai muna idan sallah karfe shida ma da wani abu kuma lokacin yana zuwa an yi kuma kwanaki ma ya wuce akwai lokacin da kuma hudu da rabi asuba ta yi biyar saura kwata ma tuntunin an tada sallah biyar daidai jama'a sun yi sallah sun gama wannan wa yake gaya min a masar akwai lokacin da sai sun in sun yi asubahi bayan sun yi sallah asubahi sai sun kwanta ma wajen awa hudu kafin ma su fita aiki na ofis saboda tsabar yadda lokacin yake juyawa to haka kuma magariba da ishayi yanzu kwanaki muna yin ishayi takwas da kwata takwas da ashirin amma yanzu ishayi karfe bakwai bakwai da kwata isha'i ta shiga magariba shida saura ta shiga yawanci shida ake magariba la'asar kuma karfe uku da rabi ta yi uku saura eh, uku da rabi uku da arba'in duk an yi sallah to yaya ita azahar za a batta kullum tana biyu ina so ku gane logic din tun da saurin sallolin sun canja ita me yasa ba ta canja ba to ɗayan biyu ko dai jahilci yasa ake haka Allah ya sauwaƙe Allah ba da ilimi ko kuma akwai tsagwaron gargajiya da bin ra'ayi ku samari shabab da kuke tasowa sai ku gyara cikin hikima ba faɗa ba zagi sai a gyara kowane masallaci a sa kalandar lokacin sallah aikin ladan ne daman ya gane yaushe ne lokacin sallah yake ga lokacin azumi nan kaga an sha ruwa karfe shida kaga an sha ruwa shida saura ko kaga an sha shida da rabi ko ga an sha ruwa bakwai saura wani lokacin kuma shida yanda azumi ne ramadan da kafin shida shida saura minti biyar shida saura duk mun sha ruwa amma wata ran kuma duk wanda ya sha ruwa karfe shida azumin sa ya karye akwai lokacin da kuma sai bakwai za ka sha to tunda an yarda magariba ta canja to me yasa azhar ba ta canja to na fara kawo maka farmaki ne akan azhar din ta kama da kai kake tsammanin kullum kana yin ta kamar daidai ne a fahimce ni fa ban fa sallah ba ta yi ba sallah ta yi kuma akan lokaci aka yi Allah ya sa albarka amma dai a rinka gyarawa aka ce wala asar akwai masallatan da kullun la'asar hudu ne hudu kawai kowa ya sani karfe hudu la'asar kuma akwai lokacin da la'asar nan tun uku da kwata uku da rabi ta shiga kuma yanzu uku da rabi la'asar ta yi so idan mutum masallaci suka yi sallar la'asar su uku da rabi ta yi to dan me za a bari sai hudu ma za a kira sallar ma wani masallacin ba a ma idan la'asar ɗin wallahi sai wajen hudu da rabi har ma watakila in ma masu sai ta nuna ne ma biyar saura kaga nan ba daidai bane to akwai lokacin da kuma malam la'asar ɗin, ni na san lokacin da ya wuce la'asar tana shiga ne karfe hudu da minti ɗaya. sai hudu da minti ɗaya, amma wallahi malam da wahala kaga wani masallaci a garin nan ana samun daidai kuma su kula da lokacin sallah muktarin ta fa hudu da minti ɗaya ne take shiga so a lokacin kaga ba a da bukatar a yi ta karfe hudu dole sai an jira hudu da minti ɗaya na aka bara a yi ta ladan ya kira sallah a jira mutane minti sha biyar hudu da ashirin haka a yi ta amma tuntunin wasu tun uku da rabi su kuma sun gama babu ruwansu da lura da lokacin sallah shi sa dole ne in za ka yi sallah a masallaci ka lura da masallacin da ladanin yana lura ko kwamitin masallacin suna lura da canjawan lokaci in ba ka ba wallahi za ka je ka yi ta sallah a wani wurin lokacin sallah bai yi ba ko kuma lokacin ya yi a jinkirtar da mutane a hana su yi sallar saboda gargajiya ko al'ada ko ya kudi fa karatu ne yawa shine amfanin karatu a yi bayani dalla dalla a fahimta ta shi wannan wanda kullum a makarantar su ba a yi sallar sai kaza kaga yanzu tsakani da Allah inda hukumar makarantar ta mutunta la'asar kamar yadda muka faɗa yanzu me hukumar makaranta za ta ragu da shi idan ta rage musu kwata mai ko a tashi hudu hukumar makaranta ta da tashi karfe hudu saura kwata a ce duk ɗalibai su tafi masallaci a tada sallah hudu saura kwatan nan ko hudu saura goma minti biyar a alwala karfe hudu daidai an idar da sallah ko ya tafi dan Allah bai fi ba mu wallahi in ka bincika ka tarar da principal din makarantar musulmi ne amma hudu zai tashi ɗalibai tunda ba su da matsalar a shiga aji ko kar ƙara shiga ko a tsaya a sallah ko a tsaya ba a sallah ba su dai sun sallama ɗalibai ba ruwansu amma kaga ta biyun nan tunda suna da buƙatar ɗaliban dole a sa su karfe biyu kuma a ce su koma aji a ci gaba da karatu yanzu nan dan Allah mun mutunta addinin mu idan gwamnati ta saka doka ta ce duk makarantar da ake tashin ɗalibai misalin karfe hudu ko private ce ko ta gwamnati lalle a rage musu minti sha biyar su ninka alwalasi su sallar asar saboda Allah ce hafizu ala salawati wa salati wusta wa qumu lillahi qanitina na irin balalata da annabi ya faɗa dan Allah gwamnatin ta yi laifi to shi yasa wani lokacin mu da kanmu muke daukan diga muke sare addinin mu da kanmu mu gyara to ya zaka yi ni na baka shawara kai zama maka jiki idan kai azahar ɗinka ka rinka zama da alwalarka rinka tafiya da yar layaka kai mobilizing abokananka ɗalibai mutum uku hudu biyar ana kada ƙararrawar an tashi garfe hudu ku kabbar sallah ku a gindin bishiya ko a masallaci ku yi la'asar ɗinku sannan ku fita da ka ce gajiya wai gajiya take hana shi ya sallah da wahalar makaranta ba sai ka da ɗebo wata gajiyar ba sannan ka zo gida sannan kuma ka yi to ba gwanda kana fitowa daga aji kai sallar ka ba kawai kayi sai ka dawo gida in ba kai ba wata rango ma zai tsaye da kai sai kayi awa guda ba ka so gida ba ka zo la'asar din da kyar ka same ta ma karfe biyar biyar da kwata sallar juma'a fa da ita da azar duk ɗaya ne lokacin su ɗaya ne kamata ita ma a rinka yin ta karfe ɗaya ɗaya da rabi to ake ka ce wai masu yin juma'a karfe biyu da rabi akwai masu yi ma karfe uku akwai a garin nan juma'ar ba a mata da ita sai uku saboda bala'in tsagoran gargajiya saboda ba wanda zai faɗa ji a zahar da juma'a duk ɗai me yasa ma ake jinkiri a juma'a saboda huduban nan kurum da ake so idan da limami ko shugaban masallaci za su ce a zahar juma'a su za su fara tada ita za a fara hudu ba karfe sha biyu da kwata a gama karfe sha biyu da rabi ko ɗaya sauran kwata a yi sallah daidai kenan tamam ku shabab ne matasa lokacin ku samu dama ko irin sababbin unguwanni da ake yi inda cikin garin yanzu ya dan fi karfi ya fi karfin ku in an je waje sai a ɗabbaka sunnar ko to yanzu a ce juma'a juma'a sai karfe uku ba wallahi akwai masallatan da a garin nan uku to da wace hujja kana dawowa kana cire kalada ladani ya bada kiran la'asar in kana da karfin imani ka koma in baka da shi kuma ka ce wallahi ba koma ba <laughs> Allah ya yafe mana duk lokacin da aka bar gargajiya ta shiga addini ana samun matsala wannan ya ce wai mai ma'ana wannan hadisin annabi ya ce la'ana Allahu man awa muhdithan wa la'ana Allahu man ghayyara manar al Allah ya la'anci duk wanda ya taimaka ya tattaro ya agazawa muhdithan mai kirkirar wani abu a addini dan bid'a aka taimaka masa yana bid'a ana taimakon shi aka bashi makafa mafaka aka ba shi wuri yayi bid'arsa watakila ma a gayyato shi a biya shi Eh, bid'a kuma a yi masa kari a taimake shi duk wanda ya wannan sunansa tsinanne in ji annabi saboda mai bid'a kamar karyata annabi yake yana so ya ce ne annabi bai cika addini ba eh indirectly bid'a ya kishiyar annabi ce duk wani mai barna kuma ana ce da shi muhdis kima wala'ana Allahu man ghayyara manar al-ardi Allah ya tsine wanda yake canja iyaka iyaka kawai ta gona iyaka kawai na gida bulo daya ka dauka ka dan kara a cikin gidan makocinka sunan ka tsinan ne la'anan ne ko kwata ce ka cinye filinka ka shigo da kwatar ka gidan wani sunan ka la'anan ne in ji annabi ko foundation za a ma ka je kasa aka tona maka a cikin gidan wani don ka samu ƙarin taku ɗaya wanda wannan taku ɗayan ya maka yawa ma a ka da za ku kwanta wallahi hakka mutu ana tsine ma albarka to ina masu cinye gonakin mutane ina waɗanda suke cinye mutane filayensu a garin nan ana ba da labari an ce akwai mutanen da su rikicin fili ma ba sa zuwa su rikicin fili haka kawai sai an ma fara gini tukunna kana fara gini za su zo su kuma dare ɗaya za a kawo a kayan aiki dare ɗaya za a sa leburoyi su gine sai ya kai sama a fara buga masa rabta in ka zo kai magana a ce a haɗu a kotu ko filinka da satifiket ɗin da komai da komai filin ba gaba ɗaya wai yanzu wannan hadisi ana cewa wanda ya ci taki ɗaya ne an tsine masa albarka to ya rasulullahi yau ga masu cinye filin mutane ma gaba ɗaya wani kuma sana'ar sa kenan da ita yake gina gidaje da ita yake hawa motoci da ita yake samun matsayi a gurin masu mulki da duk wani abu na rikici yana da lauyoyinsa yana da 'yan sandansa yana da sojojinsa yana da sarakunansa yana da wane ne dinsa yana da 'yan sa. duk inda za a je a dawo wallahi ba isa ka da shi ba har cewa ake duk wanda filinsa ya fada hannun wani ya yi Allah ya isa kawai shi ya fi masa alheri ka wancan fataki ɗaya ya ce aka ce sunansa dinan ne to wannan kuma me za ka ce a shi sai ka zo ka tarar da filin ka kana gadara certificate ɗin duka da komai sai wani ya zo maka da irin wannan certificate ɗin original bi ake aje a gani kai naka an baka shi watakila tun 2002 idan aka tashi tsiyar ofishin da aka bada wannan fit certificate din stamping din da aka buga aka yi signature da aka yi ita za a sata a dauka sai a backdating din certificate din mara gaskiya sai a ce shi an ba shi nasa certificate din tun 1993 ba rikici bane ba me ya buga certificate ba computer bane ko wata takarda ce min fogi sabi samawa ko daga white house take zuwa certificate din zama ake a buga ta a ofis kai kana ga dara ka yi laminatin ta, ka yi wasiyya ka ce ga certificate din gidanka ga wane ne ga wane ne za su bi gindin fayil din ai duk wani certificate ai akwai print copy din sa ai akwai photocopy to sai ga an bada shi ne a lokaci kaza to sai ai backdating din shi shi naka na asalin sai a mai da shi shine aka ba da shi da karshe wancan kuma sai a sa an ba da shi sai da aka ba da wancan ma da shekara bakwai ma sannan kai aka zo aka baka sai an je kotu an ce ka fito da naka certificate din shi ma ya fito sai alkali ya ce a duba a gani wanne ne aka fara bayarwa sai shi mara gaskiyan da ya zo ya kwaci bilin naka sai daga ya ce shi na tun 1993 eh, aka ba shi kai kuma fa sai ka ce ai 2002 aka baka sai alkali ya ce ku tattara mun shi ku kai mun shi kurkuku kai din mai filin wallahi ana yi malam da yawa katir so certificate da yanzu ba a garin nan ba wai shine wai gadara kana da fili ba Allah kudu shine gidan kama da kake ciki za a zo a da rikici a ce wai waye ma baka wannan gidan wai daga ina baka sami same shi ne tukunna to ba ma wannan ba ma filinka mun sha ji a rediyo marayu su zo gidan rediyo suna kuka su ce dan Allah gwamna taimaka musu wani ya tura ya ce wannan filin an kwace shi laifinsa ɗaya kurin wai bai gina ba to a bashi kudin ginawan mana ko Allah ya hana mutum ya sayi fili ya aje Allah ya hana in ana so a gina komai sai a bawa mutane kudi miliyoyi a rarraba musu a ce ku ta gini sai kowa ya gina amma mutum yana fama da masararsa yana fama da abin da zai shi bai da aikin da zai yi <laughs> to ina zai samu kuɗi da zai je gina gurin kuma yanzu wannan sai zama dalili za a kwace mutum wuri na sanan dai abubuwa da yawa amma hadisin annabi baya canjawa duk wanda ya ci filin wani taƙi ɗaya ne tsinan ne, taƙi ɗaya fa to ina ga wanda ya ci fili guda na wani akwai aiki ko to Allah kiyaye mu ra'asul amri al-islam musulunci shine sama da komai wa amuduhu salah filas da suke rike da musulunci kuma su ne sallah musulunci gashi a abin da ya rike musuluncin yake tsaye shine filoli rumfan nan ba ga ta sama mai rike ta waɗannan filolin to kamar rumfan nan ita ce musulunci sallolin kuma su ne me filas din wazir wacce salamihi aljihadi fi sabilillah to zan to zan musulunci can kololuwa kuma shine jihadi saboda Allah so ake a nuna maka idan babu sallah to ba ma musulunci in za ka kwana kana la ila illallah kana wane ne kana wane ne baka sallah sunanka arne cikakke mai rijista manzo Allah ya ce al-ahadu alladhi bainana wa bainahum as-salah alkawali da ke tsakanin mu da su sallah duk wanda ya tsaye da sallah namu ne wanda baya sallah arne ne ba wani dogon tawili ba wani dogon zance kana sallah musulmi ba ka sallah kana sallan ma Allah ya sa a karba <laughs> ballantana ba ka yi kuma amma ba ka yi kuma kana neman sai an ciusa ka kai ma wai wai ka shiga layi kai ma musulmi ne to so ake a ce jama'a duk wanda yake sallah shine yake da musulunci na kwarai wanda kuma baya sallah to shi kuma yana da matsala wallahi mata sai su rinka baka labari a irin makarantu da ake karantar da mata ka gama ta rubuta takarda ko a rediyo Allah taimaka mata da addu'a me yasa me ke ciwon ciki ko rashin lafiya ce wallahi mijinta ne baya sallah wallahi malam kaga mutanen mun nan wallahi akwai mutanen da ba sa sallah wani kuke wai ana da arna ne a sabon gari wallahi akwai su a cikin jakarama wallahi tallahi mutum musulmi yana tsakiyar musulmi wallahi bai sallah a anguwarsa karab kacar babu masallacin da yake zuwa sallah a gidansa kuma iyalinsa sun san baya sallah suna nan ko abokanai su rinka cewa wallahi wani in dai ana hira da an tayi za a sallah sai ga ya tashi kamar ruwa zai kama ya bar wurin kenan sai an gama sai a wannan, ko kuma ya ce ku je ku dawo mu dai muna nan a tafi aje a yi sallah a dawo suna nan ana tare da su suna nan ana tare da su to ya san Allah shi ke shirye da mutane bada al-islamu ghariban wa sayudu kariban kama bada tuba lil ghuraba musulunci ya fara yana bako suna ce da shi bako bako to kuma haka zai koma ga Allah ana cewa da shi bako bako dama haka ake faɗa in an zo an yi addini sai a ce an yi bakon addini to haka annabi aka gaya mai kai ma kuma yanzu haka za a gaya ma haka kuma zai koma ana cewa bako ne bako ne bako ne bako ne Allah ya ce manzo Allah ya ce aljanna ta tabbata wata bishiya gidan aljanna ta tabbata mai suna tuba ga mutanen da ake cewa suna da bakon addini tambaya ta karshe ce wannan wai wai wani mutum ne wai matarsa wai ta ce masa za ta je aikin hajji sai ya mata ya mata gyatsa ko gatsi ne? Gatsi ne sai mata gatsi an san gatsi ko? irin gatsi din sai ce sai kin dawo zuwa ta ta ce alhaji za ni hajji shi wai a wurinsa wai gatsi ya mata sai kin dawo babu wani dogon turanci hajji za ki sai kin dawo abokinka ne zai ce ma zan tafi amerika ba kai ka san bayi da yadda zai je amerika ka ce allah kiyaye ba shi kenan ba mata malam ashe ta samu hanyar da ta yi ta samu tafiya hajjin ta wani dan ta ya biya mata a'a ya aka yi aka yi aka yi da sauransu kawai ya tafi abuja yana dawa daga abuja ya tarar da matarsa ba ta ratsa hazo shi ko da ya ga haka ya ce tafiyan ta yi kenan gyatsinan ya zama ya zama gaske kawai sai je yi wa aure <laughs> kaji dan neman kishin mata ko shi gani yake fa na aka yi <laughs> kawai ya yi wa aurensa tana dawowa sai ta ga kishiya da ta dawo sai ya batta a tsohon gidansa da yake ciki a tsohuwar unguwarsa da yake ciki ya faɗi sunan unguwar amma ba sai na faɗa ba don kada tashar a kama ta da yawa ya ɗauki matarsa mai tsaya ko ina ba sai nasarawa can unguwar mala'un nan inda ba a ɗauke wutan nan ita kuma ya batta cikin inna na aba'ana ala umma ya daina ba ta komai sai ya'yanta ne suke kulawa da ita an yi an yi an yi ya dawo ita ne ya rinka dan zuwa gidanta yana dan kwana sai ya ce wa 'ya'yansa sai dai a biya shi wai a gaya masa wai nawa za a rinka bashi duk wata da zai rinka tasowa daga can nasarawa da yake da amaryarsa ya rinka zuwa nan cikin gari da tsohuwar matar suke ciki ma'ana wai zuwa gidanta ya kwana din sai an biya shi tunda tana da 'ya'ya masu kula da ita wataƙila ma ina jin 'ya'yan ne suka biya mata maka ina jin ko watakila bai sani ba to ya ce a biya shi to wai anan tambayar da ake yi su duba wannan ne abin da ya dame su ba in ya mutu za ta ci gadansa to me yasa ba a ce in ta mutu zai ci gadanta ba in ya mutu za ta ci gadansa ko in ya mutu zai ci gadanta matukar akwai aure a tsakaninsu zai ci mana ai duk abun nan da ya ai bai ce ya sake ta ba mu a wajenmu matarsa ce watakila ladabtar da ita yake yi so ba mu da wata hujja da za mu raba aurensu so aure yana nan tunda bai zo ya ce ya sake ta ba bai rubuto mata takarda ba rashin zuwa kwana a gidanta ko cewa sai an biya shi kuɗi ya je to a tunda dai an biya shi kuɗin za shi kaga ai ba zina zai je ba kenan dai matarsa ce so idan ya mutu din za ta ci gado nasa kuma shi ma in ta mutu zai iya cin gadon ta amma dai wannan ba ɗabi'a ce mai kyau ba abu ne mara kyau wanda ya kamata mai kokari mu gyara ni nan ba zan iya cewa komai ba dan ban san me aka masa ba wataƙila a matsayinsa namiji yake kula da ita da yanta da komai an shirya za ta tafi aikin hajji ba a gaya masa ba saboda ana ganin wataƙila zai hana ta je ko kuma wataƙila wani abu ko ba ita ba kaɗai bace matarsa aka yi mata shirye-shiryen komai aka kai ta ta yi fasfot ta yi komai ba tare da ya sani ba kawai sai da za ta tafi kawai ta zo ta ce mai za ta tafi shi kuma ya ɗauka wasa ne ya ce jiki Allah kiyaye ba da niyyar cewa ya gaya ya yadda ta je ba wataƙila haka aka yi masa ransa ya baci shi yasa ya zo ya aure to sai a je a bashi hakuri abin da aka masa ba daidai ba zuwa aikin haddi da ta yi kuma daidai ne bata saba wa Allah ba nan farali ta je ta amma hanyar da ta bi ta tafi aikin hajjin bata kyauta ba kuma waɗanda suka zuga ta ta ta wannan din ba su yi mata adalci ba alƙalli gashi ta je ajin ta dawo kuma ta rasa mijin kuma ba ta yi sadaje ta aure ba dan ba sakin ta yi ba wataƙila kuma yana da hali ne mara kyau zai iya yiwa ɗabi'arsa ce ba ta da kyau ko wataƙila an yi an yi ta taje ɗin ya ƙi barinta su kuma suka samu wata dama suka ce bari su yi amfani da ita wallahu alam muna fatan Allah ya daidaita su Allah kuma ya taimake mu subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh